cikin hukumomin gwamnati da wannan kwamitin kula da fansho ke sa ido a kanta ita ce rundunar 'yan sanda kuma ita ce hukumar da ke jagorantar jami'an tsaro a Najeriya wacce take da kimanin ma'aikata dubu dari uku da saba'in da ɗaya da ɗari takwas. akwai waɗanda suka ajiye aiki daga hukumar 'yan sandan waɗanda ke korafi kan yawan kuɗin da ake basu a matsayin haƙƙin yi wa ƙasa hidima har na tsawon shekaru talatin da biyar. Abubakar Abdullahi Dashe yana cikin irin waɗannan ma'aikatan. Yanzu ni na ritaya da ran ɗin superintendent of police kamar na wuce anini uku kenan. Lokacin da suka zo suka yi capture ɗinmu ni ina da anini uku lokacin. to da na samu superintendent sai na koma fencom in faɗa musu cewa an ƙara mini matsayi. Sai suka ki suka ce ai su tun caption da suka yi mana shikenan ba za su ƙara wani abu ba na ce a ah, wannan ba ƙari ba ne an bani wani promotion ne kuma kuɗi ya ƙaru suka ce ba ruwansu da na gama ritaya suka bani kuɗin ne uku maimakon sifiritanda ni a matsayina na sifiritanda na ritaya ana biya na yanzu fenshin na kowane wata dubu talatin bayan sauraron wannan korafi na abubakar abdullahi dashe shugaban kwamitin kula da fansho da aikin gwamnati da walwalar ma'aikata sanata ibrahim shekarau ya ƙarin haske akan matakin da majalisar dattawa za ta ɗauka akan irin waɗannan korafe-korafen tun da ake gyaran wannan 2014 gwamnati ba ta biyan wannan kashi goma har yanzu tsohon kaso na bakwai da rabi suke bayarwa shi isa bashin yake ta taruwa to wannan muka zauna da minista ta kuɗi muka wannan gwari-gwarin suka fahimta cewa a soma rage bashin nan sannan kuma a ja layi daga wannan shekarar hmm. a fara ba da kashi goma domin baka fara ba da kashi goma ba gibin zai ta karuwa ne to yanzu ka ga layi na wannan bashin to daga wannan shekarar kuma za a fara ba da 10% din shine suka fara biyan wancan gibin har yanzu ai da shaura ba gaba ɗayan sa aka biya hmm. har yanzu da shaura amma dai wannan hoɓɓasan da aka a cire naira miliyan dubu ɗari da talatin ba karamin hoɓasa gwamnatin tarayya ta ba shi kansa da aka kai wa shugaban ƙasa. ya yi mamakin cewar abin ya taru haka to amma ya kuru ya sa hannu ya da a bada don mun san shi ma ai yana karban fensho tsohon soja distinguished to idan haka ne me yasa 'yan sanda da suka zo suke korafi akan batun fensho ɗinsu har suke neman a cire su daga wannan ayar masu hukumar fensho. to wato abin da yake faruwa ai wannan gibin shine yake tarar da su domin suna cikin 'yan contributory pension yanzu kamar na soja ai babu zance a wani percentage gwamnati ba da percentage ɗungurungun gwamnati ce take ɗaukan kuɗin fansho ta baya wata na kana sadaukar da ranka suna wannan wala ai sun cancanci haka majalisar dattawa ta sha alwashin sake gyara dokar fansho domin kyautata wa ma'aikata da suka ajiye aiki madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya